na shiga mummunan yanayi a lokacin da na hangi gawar ɗana da yi rasu a hanyar kano mahaifin ɗaya daga cikin samarin nan sama da goma da suka yi haɗari a hanyar su ta dawowa daga jihar kaduna ɗaurin aure ya shaida manema labarai cewa ya samu kansa cikin matsanancin tashin hankali lokacin da aka sanar da shi mutuwar ɗan shi Ahmad dan Ribeli mahaifin ɗaya daga cikin matasan mai suna Abba Ahmad yana cewa lokacin da aka kira ni kan cewa yaran sun yi haɗarin mota kuma an samu asarar rayuka waɗanda suka shaida masa sun ƙoƙarin ɓoye masa ba tare da sun tabbatar da cewa ɗan shi na daga cikin waɗanda suka rasu ba. Tun lokacin da suka fara tafiya motar farko ta cika sai i shiga ta biyu. A kan ido idona, ɗimotar da na shiga ba ta misaltuwa. Ko da aka kira cewa an samu waɗanda suka rasu ba su faɗi sunan kowa ba. Na shiga ɗimuwa da tashin hankali a lokacin da na gawar shi. Zuciyata na faɗa min cewa ba zan iya kallon yanayin ba. na je na duba na tabbatar da cewa tabbas ɗana na ciki dama tun da farko da aka sanar da batun haɗarin na fawala wa Allah na ta ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da farko mahaifiyarsa bata nuna damuwa sosai ba amma bayan zuwan dangi da yan uwanta da suka samu labarin ya faru sai suka raunana mata zuciya suka fara yan koke-koke amma daga bisani an shawo kan lamarin muna da kyakkyawan fatan sun yi kyakkyawan ƙarshe in ji malam ahmad bayan ga matasan na jihar kano su tara da haɗarin mota mota ya ritsa da su akwai wasu kuma biyar a cikin karamar mota da suka yi tawobu gama wanda su ma nan take Allah ya karbi rayuwarsu a bangare guda gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce ya da ku da jin labarin mutuwar matasan 'yan asalin jihar Kano wanda haɗin mota ya ritsa da su akan hanyar su ta Kano zuwa Zaria cikin wata sanarwa da mai magana da yawun gwamna Anwar ya ce mutuwar ta girgiza mu wannan babban rashi ne ba kawai ga iyalai da 'yan uwansu ba har ma da gwamnati da al'ummar jihar Kano baki daya tare da cewa ana yawan samun hadarin mota da ke janyo asarar rayuka tare da dukiyoyin jama'a a titunan Najeriya musamman titin Kano zuwa Abuja wanda ake aikin gyaran shi a bangare guda kuma wasu suna dora alhakin yawan hadarin ne ko dai kan rashin kyawun tituna ko kuma yawan matsalancin gudu da direbobin ke yi to a madadin Hausa Online TV muna mika ta'aziyya ga 'yan uwanmu da abokanmu الله يجيكم مسلمي